Salamu alaikum wa rahmatullahi barkatu. Barka mu sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin lamu na Sub Technology kamar kullum suna na Muhammad Sabi Yakuf. Darasin namu ne yau zai magana akan wannan wayar kamar da kuke kallanta wato ita ce Samsung kamar da kuke kallanta mafi yawanci ana kawo mutane aiki wato Samsung Galaxy Grand Frame Plus kenan. sunan da nan kuna kan lugar shi a rubuce to za mu aiki akan ta za mu koya muku inda ake ce security akan ta mutane da yawa ana kawo su wannan samsung mai irin wannan madannin to amma kuma sai su inda wannan su cire mata security saboda za ka ga mafi yawanci irin wannan idan ka ce za ka mata wafin sai bacin ka taba za ka mata wafin din sai ka ga ta tafi wani gurin daban wanda ba shi kasa ta ba mafi yawanci mutane sun iya wafin ta cewa za a danna madannin kunna da kuma bolin na karowa ko kuma madannin kunna da bolin na ragewa a ce za a wafin to amma su a wayo irin wannan masu home screen irin wannan sun kenan to ba haka ake musu wafin ba kamar da kuke kallon wannan ita ce wata mu gashi mun kunna ta to amma mu san security din aka sa mata ba za ka ga ko da mun zana shi security din baya buɗiya to a cikin wannan insha Allahu shine abin da zan koya muku inda za ku shirya mata security ba tare da kun sata a kwamfuta ba ko kuma matsayin ka na flash an kama ka ita baka san yadda ka buga shirya na security din ba to insha Allahu shine abin da zan koya um, muku inda za ku shirya na security amma dala ina so ka hamba cikin bidiyon namu kai tsaye idan kai bako ne a cikin channel namu baka taba hatta ba sai yau dala ina so ka danna mu alama subscribe sannan ka danna mu alama karara ka zabi kama all tunda za ci da abin da muka dora za a dinga sayar da kai in kana cikin channel namu da Allah ka kalli bidiyon ka danna mu alama like danna alama like za ta sa bidiyon idan da ba ma tunani saboda haka na gode allah saka da alkhairi mu je cikin bidiyon namu kai tsaye kamar da kuke kallo ne ta cewa taka bacin ka kana so zaka mata wannan aiki zaka samu zaka kashe ta kamar haka ne misali kamar da kuke kallo suka taba power off misali suka taba power off ita wata taka za ta kashe kanta basma taka ta kashe kanta misali suka juya bayanta kamar haka suka cire marfinta misali bacin ka cire marfin suka cire batirinta sai ka mayar da shi bayan ka mayar da batirin abin da aka mata shine in za ka mata washin za ka hada ka danne da madannin karowa na bolin kenan karo kara wannan kenan da kuma home kenan wannan madannin na samanta wannan da kuma madannin kunna suka danna saka a tare bayan ka hada suka danna su a tare za ta yi vibration to tana kawowa sai kamar suka daga suka kamar haka kamar da ke kallo ba sun ka daga ita wata taka za ta shiga recovery mode saboda haka za mu za ta yi ta shiga recovery mode din sai mu zai mai aikin nan ka ta su da kai installing system update misali kamar tana sasin na ta shiga recovery mod din to sai ka jira ta ta shiga saboda haka yanzu mun tura ta za mu za ta shiga in ta shiga sai mu koya muku inda za ku yi aikin yanzu gashi ta dino mana ta sa da munin comment dinnan nan to zaka iske idan mutum bai san aikin ba zai dinga tsaya danna madanni haka na kunna ta ko kuma ya dinga danna madannin sai ko wani abu da sauran su don ta shigar kubari din to abin da ake sun ta shigo nan gurin zaka hada da wannan madannin ta wannan na kunna wannan kenan wannan madannin da kuma wannan na sama na karo kara suka hada ta aka tare ka danna su sun ka danna ta kuma satin karo na biyar dinga tsaya da kai no sport gashi nan ta watsa maka tugagun da ta da kai recovery wannan reboot system na wannan zaka iske su akwai reboot system now ga report from to loader ga apply update from adb apply update from sd card to wanda ta da kai web data factory set nan sai ka taba madannin kunna kamar haka sun ka taba sai ka sako kasa ka sai ta yes misali sai ka saki taba madannin kunnawa sai ka danna haka to ba sun ka danna ta wata taka za ta share kanta kamar da kake kallo yanzu ta gama share kanta sai ka danna gunda ta kai reboot system na nan sai ka taba madannin kunna wannan madannin kenan sai ka taba shi kamar haka sun ka taba ta wata taka za ta kashe kanta ta sake kunna kanta a karo na biyu yanzu zamu ja ta sacin sai mu zama cigaba da aikin nan saboda haka yanzu gawar ta mutane sacin zamu ja ta gama sai mu zama cigaba da aikin nan yana so ka sani ba sun ka kashe wayar akalla ba kasar ba ta iya minti kamar biyar haka zuwa goma kafin ta bude saboda haka idan ka mata wafin kawai ta dan yi dogon satin kada ka tsorata ba wani matsayar ta samu ba yanzu misali ga wayar ta mutare satin kamar waje kallo to bacin ta kawo akalla ba kasala ba ta ɗaukar minti biyar haka zuwa goma tana sacin ko da ta tsaya tana sacin din kada ka damu za ta iya buɗe insha Allah saboda haka yanzu gashi mun kunna ta za mu tare sacin din saboda mu yanzu muna aiki ne ba za mu tsaya mu ci sai mun ci kuma da lokacin abin zaba dan haka za mu dan tsaye da bidiyon idan ta gama sai mu zama ɗora muku aikin da gani ta tsaya kamar yadda kuke kallon zuga bai wayar tamu ta buɗe to amma misali za mu taɓa kama start kun ga ta ce da kai insert sim card to access the network to kaga abin da take nuna maka anan gurin alamun cewa Kairos to factory na ita wannan waya kenan dole sai ka sa layi kuma sai ka connect da network sannan ka shiga da wani identity naka sannan za ta buɗe maka saboda haka abin da zaka anan gurin shine suka samu suka dauki layi suka saka akan waya tunda dama gashi nan mun yi aikin babu layi akai ne suka dauki layin ka suka saka akai suka buɗe data ko kuma kana sa layin ma da kanta ita ta buɗe data saboda haka idan wata waya tana wucewa wata kuma tana tsayawa anan gurin ba ta wucewa saboda haka in ta maka irin wannan abin ga bidiyon zan ajiye maka yanzu akan wannan screen din gashi nan yanzu ya fito suka taba shi ta wannan hanyar zaka buga cire wannan abu idan ya fito in ko bai wuce ba ga wannan aka cire kai ne ɗin kawai shi zaka taba wayar taka za ta wuce don haka yanzu ga bidiyon nan suka taba ka je kalli inda raguwa aikin yake. alhamdulillah